yan masu albarka barkan mu da tashi haduwa da ku a wannan masallaci na mu a Ali bin Abi Talib wanda yake yankin wannan anguwa Madinar Zazzau nan garin Zaria birnin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya a yanzu da muke magana yammaci ne na Alhamis sha uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa daga maka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha hudu dubu biyu da ashirin da biyu wanda shi ne majalisin tafsirin alkur'ani na goma sha uku wanda muke gabatarwa a wannan wata ta ramadan allah maɗaukakin sarki muke roƙo da ta in ba a manta ba muna cikin tafsirin suratul bakara inda muka shiga wannan sura ayoyinta na farko a nan ne inda an yi wato lokaci ya kure mana a darasi da gabata da haka insha allahu a yau za mu dafa da inda muka tsaya kafin sannan za mu sake sauraron ayoyi biyar na yi wato wannan sura insha Allah ta littafar mashura. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون جنب من تبا ayoyi da muka fara bayani a kai mun ji Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa lallai wannan littafi alkur'ani kenan ba akwai shiriya a cikin alkur'ani musamman ga waɗanda suke masu takawa a nan ne muka tsaya muka yi bayani cewa ne ne masu ta'awa kamar yadda malamai suka yi wato fassara min nabi sahaba ila man ba'da wato tun zamanin su sahabbai da suka koyi wannan alqur'ani daga annabi sallallahu alaihi wa sallama har zuwa waɗanda suka zo a bayan su mun ji daga irin su abdullahi dan abbas Allah ya kara mushi yadda suka fassara al-muttaqun da cewa al-mu'minuna kenan waɗanda suke da imani kimani kuwa mun ji cewa asalin ma'anin kimani shi ne wanda ya gaskata abu abin da aka ba shi labari ko aka umarce shi ya yadda ya gaskata kuma yana aiki da shi to a ne Allah madaukakin sarki a cikin ayoyin da suka zo a bayan wannan da Allah yake zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin su wane ne al muttaqun malamai suke to ayan ba shi zai yi bayani game da sifofin su daga ne sai Allah ya ce alladina yu'minuna bil ghaib har ya al'amarin imani ya kashi jiyowa kenan lalle masu takawa sune waɗanda suke imani suke gaskata bil ghaibi da abin da ka ba su labari na gaibi mun ji ire-iren abubuwan da malamai suka yi wato ayyana na ainihin gaibu da suke gaskatawa tun daga abin da ya danganci Allah madaukakin sarki da labarai da Allah madaukakin sarki aiko manzannin shi da su wanda sun suka zo da addinin da ake ainihin wato bauta wa Allah da shi da abubuwan da suka zo na bayanin ainihin wato labaran al'ummomi da farkon halitta da jinsin mala'iku da aljini da abin da ke faru ma nan gaba wanda bai ya zo ba na abubuwan da Allah ya kaddara a rayuwar bawa da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa bawa a cikin kabari da kuma bayan mutuwa tun daga ainihin wato a tashin alkiyama da hisabi da abin da biyo baya na sakamako wanda ya kyau kyakkyawan aiki a yi mashi sakayya da aljanna wanda ya munana kuma a yi mashi sakayya da wuta Allah ya kare duk waɗannan abubuwan kai ne to duk waɗanda suke gaskata irin waɗannan labarai ko waɗannan al'amura to su Allah yake ishara da cewa alƙur'ani yana zamowa shari'a gare su hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wannan shi ne sifa ta farko daga cikin sifofin da Allah ya bayyana ya yi wato waɗannan almustaquna abu na biyu sai Allah ya ce wa yuqimuna sala sannan kuma suna tsayi da sallah to kafin wannan a cikin bayanin gaibu da muka wuto malamai wasu suka ce imani da gaibu daga cikin abin da ya ƙara bayyana shi a cikin ainihin wato sahabbai shi ne irin labaran da Allah ya yi alkawarin zai faru tun kafin faruwan abin kuma sannan a hankali abubuwan suka zo suka tabbata misalin misali kamar irin yadda Allah ya ba su nasara a yakin ainihin wato a badar da yakin uhud da makamantansu tun kafin a zo wannan yakin Allah ya ba su labarin cewa lallai za ku ci nasara a wannan yakin sannan irin alkawurra da Allah madaukakin sarki musu na tabbacin kai labarin addinin musulunci ga ko'ina a duniya shi ma tun kafin faruwarsa Allah madaukakin sarki ba su labari kuma suka gaskata sannan misalin irin yadda Allah madaukakin sarki musu alkawari cewa za ku shiga ɗakin Allah ne alfarma ka'aba kenan bayan an koke su an wulaƙanta su a cikin ɗanci karin a guduwa amma Allah ya ƙi su damu da tarkulun na masjidin harama insha Allah amina ko kuma ta dawo suka shiga wannan garin cikin aminci kafin faruwar abin Allah ya ba su labari to su da yake sun gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama sun da shirye irin waɗannan labarai to sai Allah ya kawo sifa na biyu da cikin sifofin da yake tabbata mutum yana cikin masu tsawa shi ne wa yuqimuna salata masu tsayi da sallah malamai suka ce idan aka ce masu tsayi da sallah ba wai ana nufin waɗanda suke yin sallah a tsaye ba wato allazina yusalluna qiyaman to ba su ake nufi da masu tsaye da sallah ba abin da ake nufi da tsaye da sallah ya fi faɗi fiye da kawai mutum ya tsaya a cikin alƙadiri yana sallah shi yasa a yau insha Allah muna karin Allah ya ja bayani da zamu yi a yau za ta fitar da ma'anan wannan iqamus sala a ƙarƙashin matsalolin da alimamu Abu Abdullahi Muhammad Ahmad Al-Qurtubi Al-Maliki Allah ya kika shi da rahama ya tattauna kuma kuma ta ba ma mun yi introducing wannan tafsirin sa cewa yana daga cikin tafsirin da cikin madogara wajen abin da ya shafi ibada to kowa kuma ya san al'amarin sallah baji ne a cikin babin ibadoji to a tashin gaskiya Imam Ibn Abu Abdullahi Al-Qurtubi ya yi wa wannan an yi wato aya musamman wannan bayanin iqamus salat innan. ya yi mishi bayani wafiyar shafiyar, wanda gaskiya muna buƙatar mu ji dama daga cikin abubuwan ko da ba karanto su da ba da haka daidai inda yake arrabi'a ma'ana matsaloli da yake kawo a ƙarƙashin aya yake qauluhu ta'ala wa yuqimuna as-salata waɗannan masu takawa su ne waɗanda suke tsaye da sallah sai ce wa iqamatu as-sala idan ana ake tsaye da sallah abin nufi أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها سنة وأن كاو صلوا لنا تعنيا شكا جوان ركن صلى جوان جبا ديك ركن صلى سنة شكا ونن جبوبن زام جبا إن شاء الله أيو لنا سنة وسننها سنة suna cika sunnonin sallah duk abin da ya zo a matsayin sunna a tauraye shi ba sa rage shi sannan wa hai'atiha sannan suna kawo sallah a bisa hai'ar sallah sai ce fi auqatiha a lokutan sallolin shi bayani da muka fara yi a jiya kowace sallah Allah ya sanya mata lokaci Allah ya ce inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta ay kulli salatin waqtan alladhi qadida an yusalliha fiha kowace sallah Allah ya sanya lokaci wanda ya kanke cewa sallah kaza a lokaci a za a yi shi mana ya ce masu tsaye waɗannan sallolin a bisa waɗancan sharuɗan a kuma lokutan sallah zama an gane wannan da ko ce alama ya fi bayana. shi da ya ce waɗannan bayanai da kuka ji kuka kawo a cikin kalmomin hudun ko duk shi ne za mu fassara ma'anin shi yanzu din nan insha Allah malam yi yuqalu sai abu kaza ya tsayu idan aka ce abu kaza ya tsayu mai ake nufi ai dama wa tabuta abin ya jawwama kuma ya tabbata ana yi an gane wannan ke ko ba wai kama da yi wato tsayawa kawai a tsaye haka ba a'a tabbatuwan shi kuma a jimanci shi ko da yaushe wannan shine iqamus sala shin kada yin sallah ko da yaushe akan lokutan su kafa ya kasance sallar ka irin wannan ne sannan za a fara tunanin zaka shiga sahun alladina yuqimuna as-salah wato shi sallah ba aiki ne da mutum zai rinka yin shi ko an off ba irin yadda ake yi din nan ko a'a sallah ba wai zaɓin cin ka bane zan yi wanda na gida ma wanda na gida ba zan yi ba yau zan kula da shi a kan lokaci gobe kuma zan yi sun na gida ma wannan ba shiga cikin alladina yuqimuna as-salata ba kuma an gano wannan ko kuma Allah ya yi alƙawari kyakkyawa ga waɗanda suke tsayi da sallah ne shi yasa a cikin suratul mu'minun da Allah yake al mu'minun الذين هم المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون Allah ya ce alhaƙiƙa mumini sun rabauta kamar ka tambaya su wane ne muminan da Allah ya fara sifanta su sifa na farko da Allah ya sifanta ne shi ne alladina hum fi salatihim khashi'una wanda suke da kushu'i a cikin sallah su ne ne kushu'i karatun yau zai zo ya bayyana mana shi can kuma cikin suratul ma'arij da Allah madaukakin sarki yake sifanta bayinsa waɗanda su ne kaɗai za su da za su tsira da Allah ya kika su Allah ya ce na'am illa al-musallin illa al-musallin hmm. الذين هم على صلواتهم دائمون ga jimantan kenan waɗanda suka jimanci sallah ba sa tattautawa kuma ba sa yi suna fashi sun karshen waɗannan sifofin sai Allah yake wallazi ba hum ala salatihim yuhafizuna jama'a an fahimta ko alladina hum ala salatihim da'imuna ko ni ka salawatihim barakallahu fikum to waɗannan jama'a su ne fa suke fara alamta mutum yana tsaye da sallah jama'a haka kamar yadda nake abubuwa da dama wanda za mu bayyana a yi insha Allah za su gaskata shi muna shirkin mutumar da sallah ko ko akwai abin gyara akwai abin dube idan ka bi wurin gyara to sai ka ɗauki gyaran kawai wannan dama shi ne abin da ake so ga kowane imani إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون لما الله يقال ثبت بكتبها في إيماني قال لك إنما كان قول المؤمنين قال hakika zancen duk wani ne imani لك wanda ya da gaskiya da Allah madaukakin sarki kenan ko idza du'u dogo Allah wa rasuli in kana kiraye su aka ga abin da Allah yake ga abin da manzon Allah yake wanda ya saba wa abin da da su suke a kai ko da abin da suka kai jayayya suke yi ko gardama Allah ya ce an da kulu sami'na wa ata'na cewa suke ya Allah mun ji kuma mun yi a'a ma'ana abin da da ba mu sani ba ko wanda da muka sauka shi ne ashe ba shi ba to daga yanzu da muka ji ga abin da Allah yake ga abin da Allah yake za mu koma zuwa ga wannan aikin za mu fara aiki da abin da aka gaya mana to wannan ya tabbatar da kai akan gaskata ka Allah da manzon Allah ki Allah ka sanya mu da masu imani wa Allah madaukakin sarki dai bayan da yake kaza su shi ma da ya ci gaba da cewa balaysa min al-qiyam 'ala ar-rijli ba fa ana nufin wani mutum wanda yake tsayawa ya tsalla da kafafun shi shine allazi yuqimu salata ba domin a cikin halittu a waɗanda Allah ya yi kuma ba da kafafu haka ne ko ba ka bane kana yin sallah ko ba ka yi to kenan ka ce ana nufin masu sallah akan kafafu shi ba ka a kenan da haka iqamu salah ba wai masu sallah akan kafafun su su tsaya akai shi ba shi ake nufi ba a'a waɗanda suke kimantar sallar kuma suka tabbata akan haka har mutuwansu to su ne allabi da yuki nuna sala ma'ana ya ci gaba da kawo bayani cewa sannan idan aka ce iqamus sala to ga inda bayanin sallah yake karowa bayan an gusar da abubuwan da suke gabanin sallah na ainihin wato tsarki da alwala wanda wannan munafin ba zai zo a kan shi insha Allah da Allah yake cikanta bayan sa idan za su zo sallah suna ainihin wato yin alwala su wanke fuska su wanke hannaye su shafa kai da makamantansu yanzu ana faɗa mana bayanin gundarin sallah ne malam ya ce abu da farko daga cikin abin da ke tabbatar da su a kan tsaye da sallah shi ne ikamatu salati ma'arufa waɗanda idan suka zo za su yi sallar su to abin da farko da suke shi ne suna tayar da ikama ne ne kiri da tayar da ikama shi ne abu da cikin jayin yi wato lantarki yana yi in za a tabar ka sallah an fahimta ko to wannan ikama menene matsayin ikama shin ikama wajibi ne duk da aka yi babu ikama babu sallah ko ko ba wajibi an fahimta ko malam yake wahiyar sunnatun indal jumhur malamai ya yawa sun tabbatar cewa ikama sunna ce shi yasa idan mutum ta yi shi a masallaci ya yi shi a madadin sauran ba sai kowa ya yi ma'ana matsayin ikama ba matsayinsa ɗaya ne da kabbaran harama ba ko kun fahimta kaga har ma idan ya yi yana dauke wa sauran da aka kai kawai ka zo kawai cikin taskare haka dole kai ma shi kai amma ikama da liman da sauran mamu idan aka samu wani da cikin mamu shi kaɗai ya da ikama ya yi a madadin sauran ko bai yi ba ya yi da aka malamai suka tattauna akan cewa wannan ikama a matsayin sunna ne to aka ce sunna anan ya ake nufi ba wai ana nufin sunna kanwar farilla ba a'a ana nufin wani ibada da annabi ya jimanci yin wannan ibada wanda duk da aka zo za a yi sallah sai a ya sa an tashi kama da aka yanzu ya tabbata duk sanda za a yi sallah sai an yi kama an gano wannan kyau ko to abin da yasa muka kawo wannan a wannan kan shi ne ina hukuncin wanda ya zo ya yi sallah bai yi ikama ba sallah shi ta yi ko ba ta yi ba kun gane kamar mutum ya zo zai sallah kawai yana shigowa sai kabaran harama shi ci da yin sallah tare da yayi sama ba yana da wannan sallah ko ba shi da sallah yana da sallah kwarai da gaske na kuma daga nan za ku gani bambancin wato sunniyan ikama da kuma takbiratul ihram amma wanda ya zo yi sallah bai kafaran harama ba yawa an fahimta ko amma kuma wannan ya nuna cikin da an ce yana da sallah yanzu kenan duk da sallah ba sai an kama ba a a yawwa Allah ta kuma fahimta da ka tare ikamar sunna shine abu na farko da ake neman mai sallah ya ainihin wato fara shigarwa cikin ya kabbata sallah amma dai ana gaya masa matsayin ne a cikin hanci shi yasa malam yake cewa wa annahu la i'adata ala tarikiha da mutum zai zo ya kabbata sallah ba tare da yayi kuma ba ba za ka shi sallah shi ba ta yi ba kun gane wannan ke ko shi ka za ka ga wasu mata har aiki ba su fatawa cewa su ba sai sun yi kama ba amma wannan fatawa ma ba daidai ba ne tare da sallar su ta yi amma su ma a haƙƙin su kansu duk wanda za su sallah sai sun yi kama kuma ana fahimta ko waɗannan zan cika malam yace an samu su daga manyan malamai magabata kamar al auja'i da malam Afa'u da Mujari da Ibnu Abi su kuma a nasu zancen suka ce matsayin ikama ta wuce sunna wajiba ce duk wani ne sallah sai yayi ina ba an gane da haka kashin wannan da su sun bai da fatawa kan cewa wajiba ce to wani da yi kama ba a wajen su ne matsayin sallar shi babu sallah yawwa mala yace wa bihi al-ahadu zahir malaman zahiriya su ma fatawansu kenan. War warwiya an malikin an rubuta cikin wannan fatawa daga imamu malik واختاره ابن العربي قال الإمام ابن العربي ga abin da aka ruwaita yake cewa shi wannan ikama a yayin da mutum sai sallah lallai ilalla sai yi, in ko bai yi ba to ya yayi laifi saboda ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yi umarni da haka a cikin wani hadisi da annabi yake cewa wa aqim wato in za ku in za to a samu wani Allah sannan ku tare ikama to shin da aka zo da lafazin umarni kaga yana ka'idar da cewa wajibi ne ba ka musan wannan jama'a abu na ɗaya nan, abu na biyu wasu malamai suka ce to ina hukuncin wanda ya ji an tada ikama idan zai kawo sallah zai kawo da gaggawa ko ko zai kawo da anaki sai malam ya ce ikhtilafal ulama anan ma malamai sun yi sabani shi man sami al hal yusri aw saboda a cikin alqur'ani suratul juma'a Allah yake idan nudiya lis salati min yawmil juma'a sai ce fas'au ila dhikrillah idan aka yi kiran sallah ranar juma'a to ku yi gaggawa to me ake nufi da wannan gaggawa shine mutum ya kwaso a buɗe da zo ya shiga sallah ko ko ana nufin daga lokaci da aka sallah kaza lokacin ka ta shiga to sai a fara shiri a fara kinki a fara duk wani aiki da zai baka dama ka zo ka shiga wannan sallan da wuri ina fata an gane abin da yake nufi shi ma ne yake fa zahabal aktaru ila annahu la yusri wa in khafa sautar raka. kuma in aka da sallah to ba a san mutum ya kyautawa ko da ko zai ga mutum ya rasa wannan raka'a idan ka kai kana son ka samu wannan raka ne kamata ka yi sai ka tawo da wuri ina fata an gane wannan ba ana da mana ayyukan da zamu kula da shi ne fa kafin mu shiga cikin bayi masu ci da sallah kare ce na ana bukatar mu rinka zuwa kalla da wuri da irin yadda mafi yawan mu muke yi ba muke da nauyin jiki da kasala da rashin gwada kula da muhimmanci idan aka ce lokacin sallah yayi kowa zai zo ne on his leisure wato lokacin da dama san ya kamo hanya da haka an kuce mishi da raka daya an sallame sallan ba kafin ya zo ko a jikin shi ba zai ji kai kai ba bayan kuma ai babban kasara hasali ba yana fuskantar barazanar zai fito da cikin waɗanda su kai da sallah Allah ya kiyaye malamai shi ba a bukatar mutum ya gaggawa saboda dalilin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka rawaito yana cewa idan suwiba bis salati idan aka tare da sallah shi ne ma'anar at-taswib anan la yadda kada mutum ya taho da gaggawa la yadda ilaiha ahadakum kada ka yanku kuskura ki taho sallah yana sauri sauri walakin ni yamshi idan ka taho sallah ka taho cikin natsuwa kana tafiya wa alaihi sakina in baka ga me ma'anar ne yamshi ba ya nabi yace alaihi sakina ma ma'anar sakina natsuwa za ka ga alamar natsuwa tare da kai a lokacin da kake taho sallah in baka fahimci as-sakina ba har ila yau shi da yake wal waqar da kuma yi wato natsuwa har ila yau to waɗannan kalmomi idan suka zo a wuri guda to kowanne yana ɗaukan ma'ana daban sakina sai ya ɗauki ma'ana na yi wato natsuwan gaɓoɓi alwaqar kuma sai ya ɗauki psychological natsuwa wato kada a hanyar shi zama kafin cikin hanyar shi za ka tawo sallah kamar yadda gaɓoɓin jiki a gansu a natse sun da taho haka dukkan nau'o'in natsuwan ake son a gani ko da ka taho kana tafiya a hankali din amma in hankalinka a cikin barazana ko kuma rudani yake to har yanzu ba ka da natsuwa kuma fahimta jama'a shi yasa so da yawa za ka ga mutum ya taho yana tafiya a hankali amma ba shi cikin hayyacin shi to ba a buƙatar irin wannan za ka zo sallah ko kuma sakina ke ɗauka shi ne natsuwa na tunani da hankali da kwakwalwa alwaƙar shi kuma ya ɗauki natsuwa da gaɓoɓin jiki amma an fito na ito ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake salli ma adrakta idan ka fito, abin da ka riska na sallar sai ka sallace shi waqbi ma sabaka abin da aka wuce ka da shi to su kuma bayan sun ne sai kuma sai ka tashi ka shi so da haka ko kun fahimta jama'a kaga wani yake kara tabbatar da cewa ashe ko da za ka rasa raka a ɗaya ne ko biyu har yanzu bai baka damar ka tawo a gujewa a kana bukatar ka tawo a nace in ka samu fari hawa nema in ka kufce maka in suka tare na ka sai ka cika ka abin da ka rasa kuma ana fahimta ko to a nan sai malam ya kawo wani bayani ya ce idan mutum da ainihin wato taho cikin gaggawa to shi kuma mai matsayin shi kuma ina hukuncin sallan da ya yi a irin wannan halin malamai sun kawo hujja wasu suka ce saboda saɓawa wannan hadisin to da ya nuna ya rasa wannan sallar domin abin da ake bukata ga wanda ya zo sallah na yi wato a kasancewa cikin hayyacin shi to wanda ya taho cikin gaggawa ba zai samu wannan nasuwan ba dan mafi karanci shine in ya shiga sallan ya rinka ya rinka haki yana nishi sama sama ko to kuma wannan an hana ne sallah ya kasance cikin wannan harha saboda a cikin wannan sallan za ka rika ainihin wato ambatan Allah tana karatun alkur'ani to kuma ana son karatun ka kuma kuma da ba mun yi bayani a cikin cewa ana karatun alkur'ani cikin da zuwa ko to kai da ka san wani guje kai ka bara wani irin karatu kaɗai haka ba na zuwa ko kun gashi jama'a ta haka ba daidai ba ne gaskiya to wasu suna hujja da hadisin wani sahabi da ya taɓa tahowa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji yayi sauri sauri saboda yana cikin ruku a lokacin da aka ci da sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da shi zaraka Allahu hirsan wa la ta'ud Allah ya ƙara maka kwaɗayin samun alkhairi kuma wannan raka'an ba ta rama ba sai wasu malamai ce wannan dalili ne a cewa in wani ma ya taho saboda ya samu raka'a shi ma babu laifi kenan malamai ce a wannan hadisin ba haka ma'anin shi ba da annabi ya ce zaraka Allahu kirka wala ta'zi doka annabi ya bashi cewa to tunda ka riga ka yi wannan ya riga ya wuce to la ta'ud shine ma'anar karatun da annabi ya ce da shi kakka kuma ka kuskura ka kara haka ke na ashe wannan ma ya yi to da ya san hukuncin to da akwai matsala sai ka daga lokacin ake na iyaka to kai wani dalili ne yanzu mutum zai zo ya aikata bayan wanda ya yi din ma annabi ya ce kai sake ya yi mishi canjiya ya yi mishi gargaɗi ina faɗa an gane za ka ingantaccen magana jama'a shi ne ba a gaggawa in za a tafi sallah duk wanda zai so sallah ya zo cikin natsuwa ko da ko za ka rasa wannan sallah ma'ana ko da za ka rasa wannan ra'a ma'anan wannan ne in ba ka son ka rasa wannan sallan sun farka sai kai ne sai ka taho a kan lokaci dama an gano wannan da ko Allah ya samu dace bayan wannan shi ya kara kawo wata matsala yake cewa idan mutum ya yi wato samu wato ruku'u a cikin sallah to shi ya samu wannan rasa ko bai samu ba kai tsaye wannan ya tabbata ya samu wannan sallah ma'ana duk wanda ya samu limani a cikin ruku'u kafin ya riƙe to ya samu wannan sallah don haka wani hali ake rasa sallah a ciki shi ne da liman ya gama tashi ya miƙe a tsaye ƙasusuwan shi suka koma mazaunin su to wanda ya shigo a wannan lokacin bai samu sallah ba bai samu wannan raka'an ba ina ba ta gane eh, shi ke ibara da sallah bai samu raka'an ba an gane wannan shi ko to amma kuma akwai wani hadisi da wasu malamai suka hujja da shi a kan cewa da mutum zai shigo masallaci sai ya zama bai samu tsawon farko da na biyu da na uku ba ma'ana tsawon baya can ya samu Ba haka a lokacin da ya iso yake kabbaran harama yake shiga rukuni liman ya fara miƙewa amma mamu ba su fara tashi ba musamman waɗanda suke a gaban shi an gane wannan shi ko al'imamu malik da wasu malamai sun yi hujja da wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa liyali minkum ulil ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum waɗanda suke biye da ni su zama masu hankali da lagaggu waɗanda da cikin dalilan da yake nuna cewa ba a bari yara kanana a bayan liman jama'a masu hankali waɗanda suke manya su suke tsayawa a bayan liman zama an fahimta da ke ko sai annabi ya ce sannan waɗanda za su biyo da su su zama makamantansu na baya da su su ma su zama makamantansu an gane sai su ce wannan dalili ne akan cewa in ana sallah to sahun farko su ke za su rinka yin koyi da liman kai tsaye domin su suke gani su ne a bayan shi waɗanda suke bayan wa'annan ba su kuma za su rinka yin koyi da ya gaba da su haka haka haka haka ake tafiya har zuwa inda sahu ya ku kun fahimta da haka wanda ya zo sabon baya sai zo ya rike su su suna cikin ruku'u a cikin lokacin shi ko liman ya fara miƙewa sanda Allahu liman hamda kun san a ka'ida in liman ya fara tasowa babu wanda zai motsa har sai ya gama cewa liman hamida sannan su ma ma mu sai su fara yunkuri su ma kashi ne Allahu ba ku fahimta to yanzu ga liman kan ya miƙe amma waɗannan sabon ba su miƙe ba sai kuma wanda ya zo sai kabbara ta shiga wannan raka ya samu sallan ko bai samu ba ina ba ta gane to imamu malik da wasu malamai sun yi hujja da wannan hadisi cewa masu sahun baya su yin gun na gaba da shi cewa in ya zo ya samu shi da sahun gaba da shi ba su miƙe ba ya samu wannan raka kuma wannan magana ya fi ƙarfin wajihi da ma ya fata gane da haka wanda ya zo ya shiga sallah ya samu sahun gaba shi ba su taso ba in ya kabbara ya shiga wannan ruku ya samu wannan raka insha Allah Allah ya samu shi na'am yi eh, kware da gaske nan sun ja maka mai kina kun ga abin da ma take Mana ana mafi yawancin masallata yanzu ba ka kiyaye wannan ka'idan ya kan liman na cewa a kan nan to su ma sun yi sami'a da an gani da ka ba ka yin wannan nasuwa to idan kai ka zo daga baya sai zan liman na cewa ka a gaba ɗaya sun tashi da waɗanda suke gaban ka shi kenan ka rasa ke wannan na daga cikin wato dalilin da yasa ya kamata akwai koyi ibada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya saboda mu rika yin abin da yake daidai Allah ya kama shi da haka jama'a kun ji wannan shine wato a gaban da idan mutum ya samu a sallah to ya samu raka'a kuma ya yi wato a shika wannan raka amma daga lokacin da ake mutum ya rasa wannan dama a sallah to ko da an yi sujjada na farko da shi da shi biyu to bai samu wannan raka ba haka yana da cikin abin da zai kawo bayan an ne to sai kuma wata matsala jama'a ina hukuncin wanda ya zo an fara sallah ko kuma ana tashi ikama shi kuma ya shigo bai yi rakatan fajiri ba ko kuma bai isa yi masjid ba kun san yana daga cikin sunna sunna kuma mai sarki musamman sallar surani idan mutum ya zo ya fara yin rakatai fajiri ko ko kuma mutum ya shigo masallaci fara yin tahiyatul masjid sun ya zauna shi sai ya shigo daidai lokacin an fara kada kama ya zai yi shin zai yi nafilan ko ko yanzu kama ta haramta mashi yin nafilan hadisi ya tabbata al-Imam ya rawaye shi Annabi sallallahu alaihi wa yana cewa idan uqimat as-salah san da aka fara tada iqamar sallar da a yi a wannan lokacin wala salah illa al-maktuba duk wata sallah da ake yi babu sai sallar wa ya kuma ya lokacin da haka malamai da wannan hadisin cewa duk wani nafila da baka riga ka yi ba har kabari aka tada iqamar to ba wannan nafila an gane wannan ke ko sai wasu malamai suke ganin to ai abin da ya kamata shine wanda ya zo a makari aka fara ta da ikama to ya koma wajen masallaci ya sai ya ji wannan nafilar saboda muhimmanci nafilar kafin zuwa ya shi Allah ina ganin ai tun da ba shi a cikin ƙwaryar masallacin hadisin bai haukan shi ba amma malamai sun tabbatar da wannan magana mai rauni da ba kai tsaye in an yi kama to babu wani sallah kawai sai wannan da ake tarawa to ya rage inda yanzu za a samu wani iskaliya shine wani ya riga ya shigo ya fara nafila yana cikin nafila sai aka tare kama yaya ba a yi ba nan ma malamai su yi maganganu wasu suka ce limar ma zai karasa sun da shi har ya riga ya fara amma inda ya riga ya haɗa ya a ɗaya ba su bai sallami hukumar jama'a wasu kuma suka ce ba a ɗaya ba ko da yana yi ne zai yi sallama da zaran an yi kama wannan sallar ta ɓaci. domin annabi ya ce la salata illa al-maktuba babu wata sallah kuma sai wanda aka yi wato sai da Da aka wasu malamai suke ganin kowane hali yake to zai yanke sallar ne kadai abinda mutum zai yanke sallar ba shine in yana kan sallama ne aka ce yi to da ma ya riga ya sallar ne ko kun fahimta jama'a kuma jama'a wannan magana ya fi goyon bayan wannan hadisin gaskiya in kana wani nafila aka zo aka tara ikama to ma damar ba za ka yi sallama kafin an tabbatar harama ba ka yanke wannan nafila kawai domin duk lafiyan da kake son ka samu a cikin wannan nafila bai kai lafi da yake cikin aika da kabbaran harama tare da kai da liman ba kuma wannan shi ne farilla wancan dama ba farilla ba ne wani kake ko shi kenan na yi din shi ke ta yi bisin shi to ya za a yi in an tsalla mai sai ka biya karama ai ana kari da oba ko to babu laifin an tsalla mai sallar shi karama wannan sallah to tun farko in ba ka son jikka shiga wannan matsalar me ya kamata yi kuma ana kiran sallah ka kawo da wuri shirin zuwa da wurin duk shi ya jawo ma malamai wannan wakala wakala ɗin nan duk kuka jawo wa malamai aiki da kowa ya zo da wuri zo ya kabarin shi ya kabarin shi ya zo na jira jiran kuka za a yi wannan ba da kan gani dama abin da ake so ga mai tsalla shi ne ya riga malam ko ya riga liman masallaci kuma ba wuce sai mai da abun ma abin zargi mai ka cika riga malam masallaci ai abu ne mai kyau riga malam masallaci in malam ya riga ka ko liman ya riga ka matsala ya faru kenan duk kai ne zaka shiga cikin wakala wakila din nan Allah ya sa mu dace amma mun fahimci wannan da ko abu na gaba sai suka tattauna akan cewa shi sallar idan mutum ya zo ya ainihin wato fara sallar to me da ne ake son ya kula da su a cikin sallar jama'a an fahimta abu na farko ne mutum yana ainihin wato shiga sallah ne da kabbaran harama shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yastawu salata al-quhur wa tahrimuha at-takbir abin da zai haramta maka abubuwan da da ya halatta ka yi su shine da zaran ka yi kabarin harama wannan na daga cikin point ɗin da wasu malamai suke ajiyoyin da shi akan cewa wannan ya nuna ikamar can to a wajen sallah yake ba shi da alaka da sallah dan takbiratul ihram ne kadai in kai to ya haramta kai magana da aboki amma kaga magana da aboki kada ba haram bane amma kaga cewa Allahu akbar ne cewa ne da Allah me kake haramu ne da kai magana saboda yi kabara harama hukuncin da amma idan da aka tada fa yana haramta wannan baya haramtawa ina fata an gani da haka idan mutum ya kabbaran harama to yanzu ne ya shiga sallah sai ya ci gaba da biyo baya abubuwan da ake son mai sallah ya yi su to malam shi kawo abubuwa da su a jijjere wanda mai sallah to sai ya cika su ya ce yi ki ha a cikin ɗan sallah al akwai tsarki wannan shar'i ne da cikin sharuɗan sallah idan aka ce shar'i shine wani aiki da mutum zai gabatar da shi kafin ya fara asalin sallah an gano wannan ke ko ma'ana tsarki alwala waɗannan ana yin shi ne a wajen sallah ko kuma in ba a yi su ba babu sallah wannan shi ake cewa shar sharadin sallah kenan kun fahimta mana yace amma bayani game da wannan batu da aiki yana nan zuwa insha Allah wa Allah ya cikin cikin suratul nisa da suratul maida anan ne inda ake bayanin aiki da yin wato abubuwan da suke da alaka da shi abu na biyu daga cikin sharadin sallah shine suratul aura mutum ya rufe al'auran shi menene haddin abinda idan mutum bai rufe shi ba ba shi da sallah to wannan shi ake nufi da al'aura game da haƙƙin namiji malamai suka ce al'auran namiji ya fara daga kan ciki zuwa ainihin wato biyawun shi ko mun fahimta ita kuwa mace gaba ɗaya jikin ne al'aura Na haka waɗannan gaɓoɓi wajibi ne mutum ya rike su kafin ya fara sallah nan ne Allah madaukakin sarki ya ne wanda Allah sallallahu alaihi cewa ya ayyuhal mudaddir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyamaka fakabbir suka ce wanda ishara ne akan yayin wato rufe al'aurar shi da ainihin tufafin shi kuma tufafin ya zama mai sarki amma bayani game da al'aura shi ma mana yake kira ya cikin al'arafi zai zo a can da cikin surat al'araf insha Allah inda Allah yake cewa ya bani adama khuzu zinatakum wa amma furuduha to menene farillan sallah jama'a sai a saurara na daya ikbalul fidda idan mutum ya zo zai sallah ko ya tabbatar da ya kai alƙila mutum ya zo zai yi sallah sai ya kalli yamma a zo wannan sallah yake yi a wannan ba sallah yake yi ba kuma ya kauce wa ɗaya daga cikin abubuwan da suke nan sallah abu na biyu aniyya dan aniyya yana yawo cikin dukkanin al'amura na addini da ibada dan duk abin da mutum ba bai yi niyya ba ba shi da wannan abu jamal amalu bi niyya ina fata an gane to niyya jama'a abin da kamata mu sani shi ne ba a talaffuzi da shi babu inda ya zo cewa idan mutum ya da niyya ya faɗi ya fita wannan niyya kamar yadda ake karantarwa a ta ƙarshen nan har ya zama wannan na cikin abin da yake wahalar da mafiya yawan masu ibada kai eh, wasu saboda rashin sanin karatun niyya ba sa yin wasu ibadoji akwai matan da aka ba da labari wata rana ta zo ta ana irin wannan karatu ana cewa ba a wani karatun niyya niyyar kawai abin da ka sa a ranka ne ka kodarta sai ta rubuto tambaya cikin ita kuwa yau shekarun ta sama da ashirin a gidan aure wata ta aikin wankan janaba ba saboda ba iya karatun niyan wankan janaba ba da shi kuma an ce mata kafin wanka sai ta yi karatun wanda niyya bitar kawai saboda haka ba ta yi ba ta iya ba ta haka ba ta wanka kaga wannan an cikar da rayuwarta ko ba ta cutar da ita ba saboda abin da bai tabbata ba a shari'a Kuma ka ake niyya shi da abin da ka kudi ta kai a zuciyarka ba kai ka faɗa ba zama an gano wannan da ko alal lisani yanzu da za ka tawo masallaci sauraron karatun nan ka kai a kofar gidan ku kace to ya Allah na waitu masallaci da Allah ka ba amma a zuciyarka ba ka sa ran za ka zo gashi ka zo to wannan abin da ka sa a ran nan fa kawai shine niyya abin da ake so shine kada wani wani ibada ba tare da hayyaci ka yana cikin wannan ibada ba shine da mutum yanzu zai zo yi ke a ga kawai yana yin haka yana ta ya ce wani kake yi ne yake wallahi ma man kan zai ba? to wannan kaga zai da niyya ta haka ba wannan ibada ko kun gane da ma domin wannan niyyar shi yake bambance ibadoji in ba don wannan niyyar ba sallar azhar da muke yi da la'asar to da ba su da wani bambanci ku duka da kyau ku gani sallar azhar da la'asar ba su da wani bambanci sai ne sai niyya haka lokacin da mutum yake sallar azhar da zai yi niyyar cewa la'asar yake yi to a lokacin ba shi da sallah ko kun sani da shi yasa in ka zo ya a azhar an jima cikin ma hade da shi da la'asar saboda yanzu ya san niyya a zahari ne an jima ne zai yi na la'asar shi ke nan fa niyya jima ko mun fahimta duk inda shari'a take bukatar a faɗi wani abu kafin a yi ibada shari'a tana yin bayani kuma tana tabbatarwa kama kaman wajen ɗaukar kinirani da aikin hajji ko umara a nan sai da mutum ya ce labaika Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj dan zaka yi aikin hajji da umara kuma umara ne kawai labaika Allahumma umratan nan ana talakuzi shi ma ba wai ji shi niyan ba dan cikin gabaro garin ku kake niyan ba ka je aiki na ko umra ko kuma ita wannan ana ce maka ne kamar ka kake tabbaran harma in ka shiga sallah to haka zaka fito wannan tarbiya to ka fara aiki na na yanzu jama'a kuna gane bambancin abubuwan ko Allah ya kama dace Ya haka niyya mutum ya rinka kudirtan abin da yake yi na ibada sannan na gaba wa takbiratul ihram shi kabarar harama wanda muke bayani a baya wal qiyamu laha da kuma tsayin da ake yi idan kabarar harama na shi ma wajibin sallah ne zama a cikin wannan magana yake miki shine da mutum zai yi kabarar harama yana zaune misali an tada ikama kai tun baka niki ba sai liman yayi kabarar harama to kai tun kana zaune da sai kika Allahu akbar sanan sai kai kura ka niki ka tsaya ka shiga sallah ba ki sallah ba saboda ba kai ayyuwan kabbiran harama ba to a nan ne kuma wata kabiya wanda muke ishara kazu da ya shigo sallah an riga an yi ruku'u ya taho da kofar masallaci sai haka Allahu akbar ya yi tsayuwar kuma harama a shi ma sallah akwai matsala sallah yasa dole ka mu koyi waɗannan abubuwa in ba haka ba za ka sai ka daɗe kana shirme kai kuma baka sani ba ina fata an gane Allah ya sa mu dace da haka abu da gaba wa qira'atu ummul qur'an sai karatun ummul qur'an ni dai ummul qur'an wanda kamar kowa ya sani yanzu ko ko ba kan gani. sannan hukuncin karatun a sallah shi kowa yanzu wa ma bayanu fatiha da shi ba eh, ko ba mu dade da wuce wannan ba muka ji cewa duk wanda ya karatun fatiha ba ma bai da sallah so wannan ma wajibin sallah ne da haka dole kowa ya karatun fatiha wal qiyamu laha da kuma tsayuwa domin an yi ku karatun fatiha shi ma karatun fatiha wanda shi nuna a tsaye ake yi an gane ko to bayan wannan wa ruku'u wa tsamani na fi sai ruku'u sai kuma natsuwa a cikin ruku'u duk wanda bai yi ruku'u ba ko kuma ya yi ruku'u amma bai na a ruku'un ba shi ma bai da sallah ba da yawa za ka ga masu sallah tsakanin tabbaran shi da yin ruku'u da tabowa to ba a samu wani kaza da aka sai mamaki to yaushe ruku'u hayyar yana sa ruku'u yayi addu'a da ake san ayi yi hayyar miki abin niki wannan shine zaka ga wasu in suna sallah mutum yana tawa sai Allahu akbar sai Allahu liman hamida rabbana lakal hamd Allah ba haka ake sallah ba ne ma tsakani da Allah fa to yanzu kabbaran da yayi na me ya tukuna dan bai gaba kabbaran ba da yake sai Allahu liman hamida sannan kuma bai ƙara rabbana lakal hamdu kuma ya wallahi babu sallah jama'a shine maganar gaskiya duk wanda ya irin wannan sallah ba sallah za ka zo ka ji hadisin Khallad ibn Rafi yanzu nan yayi irin wannan sallah annabi na zaune annabi yake shi irji fa salli fa inna alim fari. shi da annabi zai mai karatu zai yi irin waɗannan abubuwan ba ya waɗannan maganganun malamai da kawai su kawo su ba annabi yake sun marka hatta tasma inna raki'a sannan ke ruku har sai ka tabbata a cikin ruku kuma an gano wannan suke ko shi alherin Allah ya kira mu malaman suna a ƙasar nan su suka dawo su gyara wa mutane su, amma wallahi ga irin wannan kallon duka ake yi duka irin shi ake yi liman yana Allahu akbar jama'a Allahu akbar fuladan ya ce sami Allahu wa hamdu gaba da an miƙe kuma Allah ya ce ai ko to Allah ya kyauta to ya da bi sai an na sa shi ruku jama'a shi ma yana da shi cikin sallah sannan wa raf'ir wa raf'ur ra'si min sai kuma dagowa daga ruku'un nan sai an dago har ila yau akwai waɗanda su fa daga ruku'un nan ma fa su ba su ba sa tasowa jama'a an gane wannan ke ko shi bayan dagowan wani isi gado fihi sai kuma an jirgin an dago shi duk ƙasusuwan jikinka kowanne sai ya koma mazaunin shi ba sannan yanzu ya tabbata ta taso ruku daga nan kuma wasu juri su tafi su juda wasu ma'ani na fiye da su a cikin su juda wakkun ra'ashi mina su juri kuma ɗago kai daga su juda su juda bayna yi wasu ma'ani na fiye sannan zama da ake yi su sujudi farko da ke biyu da kuma natsuwa a wannan su juda a wannan zaman duka waɗannan wajiban sallah ne waɗannan su ne aikin fa da yake tabbatar da mutum cewa ya qimu yana tsaye da sallah muna ganewa jama'a sannan yace wa sujudu tsani sai jira ta biyu wa tamanina fihi da natsuwa a ciki wal aslu fi hadhihi yace dalilin mu akan waɗannan bayanan inda aka samo asalinsu hadisu abi huraira shi hadisin abu huraira في الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما تخلع بها da annabi yawa wani mutum karatu a lokacin da mutum ya cici waɗannan gaɓoɓin sallah kamar yadda muka ce mutumin ya shigo masallaci ne annabi na zaune sai kabbarta sallah ashe hankalin annabi na kan shi shi bai ma sani ba zai zo irin waɗannan salloli da aka gada iyaye da kakanni kaga tun lokacin kenan ma ba irin ma na yanzu zamani ba Allahu akbar gidan bayan da gama mikiya ba suna Allahu liman hamida sun kafin ya tada Allahu akbar sai zai kama da assalamu alaikum annabi ya ci to za mu koma ka to annabi ki zo nan shi ka ga abin da kira mutane kenan zo nan annabi ya ce irji fa salli ko ma kai wata sallah lakin naka lam su salli da sallah ba to tsakani da Allah da ma san mu lura da wani abu nan mutumin da ya shigo bai san annabi na kallon shi yanzu ya san gobe shi ba Na kuke tunanin ya koma zai sallah yanzu sai dan na zuwa sai ke kai wata sallah yana gama ya ƙara zuwa ya ba, ya tafi mun dai gama dai to za mu wuce ne ke tsaya irji fa salli ko ma ka saki fa innaka lam tusalli har ba da yake cewa annabi yake salatuka cin mu ba sallan a ah, ba kamar ba bane amma a wajen shi tsakani da Allah da annabi ba shi a wajen da zai sai yayi to shi ne abin da suka damu mutu yawan wallahi yanzu mutane muna ta hukunta kan mu ainihin sallah ainihin sallah alhalin sallar da aka yi ba sallah ba ce ya kan aka tashi duban waɗanda suka yi sallah jerin yan lissafin sunayensu sai a wayi gari a gaba sunanka kan mun kan kake wa ai kai to matsalar shine ba kai irin wanda Allah ya ce a yi ba haka ba za a sa sunanka ba kamar masu jarabawa da jama'a abin da aka tambaye shi ya rubutu a takarda amma ba abin da ya bada amsa nan ba Allah haka yi maki za a bashi yaki kuma yin sakamako ya fuski da zai gani ya fadi sai zuwa ce na fari jarabawa ba tare da kuma jama'a ba ashe ba zaman jarabawa ba a abin da ake so ka rubuta to haka in za mu yi ibada jama'a ba wai na yi ba yadda Allah yake so haka kai to ba ma yi wa kawunan mu wannan tambayar shi ne je kuma yin sallah karo na uku Allah nan ma ya yi ƙara yin sallah jama'a ya sake dawo a karo na uku ya sake yi wa annabi sallama annabi kuma an san sallama sallama ne ka za a amsa wa alaikum salam'. amma har za a nabi ce mu yake irji fa falli fa innaka lam tusalli sai mutumin da ya ga haka sai ta ya zuwa Allah in har wannan da nayi yanzu shi ba ba ji ba wallahi la uftiru salatan minha ba zan iya yi sallar da tafi wannan kyau ba haka kawai da tafiyar sallah ba ke na koya mu ya rufa wa kanshi asiri ko ya rufa wa kanshi ba to shi ne kusa annabi ya musu wannan karatun annabi ke in ka zo za ka yi sallah bayan ka tabbatar da sharuɗan can da farko ka yi tsarki ka yi alwala irin na manzan Allah ita kanta alwala ku ku samu muhazara da muka yi iyaye mata su ma sai da muka ga muka nuna musu alwala irin na manzan Allah to shi fa ka yi irin wannan ba in ba haka ba har ila yau kana ainihin wato daga karkari ne kawai ka wanke fuska a dau ka dauka ta yi alwala da haka annabi yace idan ka zo sai ka kai takbiratul ihram sannan ka yi karatun fatiha sannan ka tafi ruku'u ka tarnasu a cikin ruku'un babu gaggawa sannan ka ɗago bayanka ka daidaita a tsaye sannan haka sai annabi ya mai wannan karatun gaba daya to shine abubuwan da kuma ne ke kasance ke fi wajibatus salah تتكلم كحقيقي تتكلم كحقيقي في كحقيقي فينكو بحقيقي بقى والله تجارة بشيء بكري كده كدمور الذين ها و ها و... و... ويحسبون انهم يحسنون صنعا وكان ده بس تو صنع جنا اي من ده اي من كارو اي الا الساعة ما بس كومي بقى أجينا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا الله يسيئ to kun dai ji annabi ya ce idza qumta ila salat da karatun da annabi ya yi in ka tashi wani sallah fa asbiril wudu'a ka kyautata alwalan wannan alwalan ya kamata shi ma kowa ya je koya amma da yake an an sajjala wancan kowa zai iya zuwa ya samu haka shi waɗanda suke cikin mu'at mu da ake tura sakonni a shafuffuka na yaɗa zumunta wasu ku za su riga wanda kuma su gani su ƙara aika waɗanda ba su yi ba annabi ce sun matsaji al-qibla kun gani ko sannan sai ka fuskanci al-qibla sun makabbir sai kai takbiratul ihram sun makara ma ta yi sarma a kan al-qur'an sai ka karanta abin da Allah ya sanar shi ka na qur'ani fatiha dole in ka yi ka da wanda ya sawwaka ثم اركع حتى تكون رافعا ان انت ركوع هل تكتب بدا تكون ركوع sun marfa a kai a jirgin ƙa'ima wace kayi wato nike bayan wannan sun masjud hatta tasma inna sun marfa hatta tasma inna zalika sun mafhar zalika fi salatika kulliha annabi yace to haka za ka yi sallar ka gaba daya to sannan fa kai sallah jama'a an gane ko yanzu a aiki nan kafin kuma a zo a jiki yaya ikhlasin ka a cikin sallah shi da aiki yake kenan kuma gaba za a aikace physically kai wanda aka ce kai ko to sai kuma a binciki shin sallar ta yi don Allah kana mai imani sadda kake sallar idan ke eh, to yanzu sai ka ta aikin ka ya zama karɓarsu mala'ikun da aka ba aikin sai su ɗauki sunanka su tafi da shi yanzu a matsayin ta yi sallah jama'a an fahimta malam yake kala da ma'uda malamanmu yana ishara kan yan malikiya kenan suka ce fa bayyana qawluhu sallallahu alaihi wa sallama ahkanu salat wannan magana na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya wannan sahabi to a ciki ne ya bayyana mishi ni ne hukunnan sallah wasu kana anil iqama wa raf'il yaqin amma kuka lura wasu abubuwa da ba su sa hadisin ba ko ba dan ba a yin su ba sai dan waɗanda aka bayyana suke inda ya kokkosta a sallah dan da shi mishi yayi abu sai ka zo za ka yi mishi gyara wuraren da ke iya ba nan za ka nuna mishi ai ko tun da wancan dama an riga muke shi da haka waɗancan dama sanannu ne wajen rukun ne da natsuwa da baya yi da ɗago da natsuwa da baya yi da sujuda da natsuwa da baya yi da kaza da kaza ya ji da mu maimaita shi waɗannan karatun amma da shi su game da ikama ba haka ne kawo bayani game da ainihin wato kada hannu ba in ana kabbara ko ana ba a ji shi cikin karatun ba sannan ah, ba a yi bayani game da jihar da ake yi a ruku da sujuda ba ba kawo ba sannan ba bayanin zaman da ake yi an yi wato ta tahiya ba ba a kawo shi ba sannan ba bayani game da zaman tahiyar karshe ba a nan ce ne sai kai haka har karshe saboda ya san ya sauran ina fata an gani Allah ya ce ba amma ikama iqama wa ka'ayyin fatiha وقد مضيت كلامة جمع يعني مو مرغا mun bayyana matsayin karatun fatiha da kuma yin kama ko to sai abin da ya rage shi ne daga hannaye a yayin da mutum yake sallah wannan daga hannayen wala yake salaita bi wajibin inda jama'atul umma wa ammatul fuqaha babu shakka malamai sun tabbatar da cewa ba wajibi ne? amma wajen kabbaran harama ba nan yana zama wawaye an gane sai dai sauran ya tabbata an ruwaito annabi yakan yi wasu lokuta ya ka wuraren da aka samu annabi yana jimantan yi ba taɓa samun lokacin da ba shi ne kabbaran harama annabi yana daga hannaye kuma sifar dagawan ma bayanin shi lokaci na gaba insha Allah ana son mutum ya daga hannun sai ya zo daura da kunnuwan shi ko daura da kafatin shi an gane ko ba irin yadda za ka ga mutane suna yi suna tuga da hannu haka Allahu akbar sabbi Allahu liman hamd a wannan ba ga hannu kake ba haka kuma ta ga mafi yawan mutane ke sallah wani za ka ɗauka ma kawai yana wani shayi ne haka Allahu Allah haba jama'a ibada ake yi ka tsaya ka yi kyau jama'a yana wallahi ibada sallah fa sai an koya dole sai an koya ta, ba ka ce kai kawai ka taso ka ga mutane suna yi shi ba ba zai yi ba Allah ya tsaya mu kuma musamman wajen daga hannun da ni dai na san na kan yawan jan hankalin mutane a kai duk da yawa mutane ba sa damuwa a yadda daga hannun an fahimta ko yadda ake ɗagawa a kubaran harama haka duk sauran wuraren in dai har za ka ɗaga to irin haka za ka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi ruku'u ma yana ɗagawa ba taɓa samu shi ɗagawa in zai ɗago daga ruku'u yana ɗagawa an fahimta ko sannan wuri na hudu shine in annabi zai miƙe daga ainihin wato zaman tahiya to waɗannan wuraren babu inda aka taɓa samun annabi baya ɗaga hannu a cikin su an fita ko to ce wasu malamai suka ce sauran ba za a ɗaga ba kenan amma ya tabbata an samu wasu rayoyin a jisai ka karanta sassu sauran malam na sojin albani ji ya tattauna waɗannan ainihin wato bayanan insha Allah duk sauran wuraren an samu annabi ya taɓa ɗagawa wasu sahabbai sun gani haka ce malam na sojin albani ya haɗa hadisan yace da waɗanda suka ce ba su ga annabi yana ɗagawa ba da waɗanda suka ce sun ji wannan yana nuni ne akan cewa wani lokacin annabi na yi wani lokacin baya ne, sun da hadisan da sun tabbata da haka sai ma wani lokacin sai ka rinki wani lokacin ba sai ba kuma babu shi ko kun fahimta amma ban da waɗancan wurare guda hudu ku kiyaye sauran da ake cewa wani lokaci ya yi wani lokaci baya yi Allah ya sa mu dace to bayan waɗannan jama'a sai matsala ta yi wato gaba game da ina hukuncin wanda an yi wato ya bar sallah bai yi sallah ba da gangan da gangan cikin sallah wannan kan babu shakka hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa al'ahadu alladhi bainana wa baina ahli kitab as-salah alƙawarin da yake tsakanin mu da waɗanda suke yahudi da nasara a wani waje annabi yake bainana wa bainar rajuli wa bainar kufri tarku salah tsakanin mutum da ya shiga kafirci ko shi barin sallah kama a wanda ya kai da sallah to ya kai da addini wa man taraka ha faqad kafara duk wanda ya bar sallah da gangan baya jama'a ya kafirta ya kafirta da haka hukunci a kan shi kawai shine a ji a tsira mishi da ainihin wato kisa in bi dawo ya tuba ba sallah ba wasa bane jama'a saboda muhimmancin sallah shi ka shari'a ta umarce ka a matsayin ka na uba ni tarbiyyar 'ya'ya ka fara sa ƴaƴanka su fara yin sallah tun suna ƙanana tun suna ƙanana a cikin hadisin shekara nawa shekara bakwai ka fara umurtan su wannan ba wai ana cewa ka kyale yaran su ya kai shekara bakwai ba a abin yake a lokacin ka ƙara shi da shi wajen ya zo ya rinka yin sallah alhamdulillah Allah ya sa iyayen mu muri a nan da tarbiyyar da muke gani a yankunan nan namu yaro tun tsaya yana kalla hukun shi in iya magana ba ba da ana zuwa da shi masallaci madalla mana an fara nuna mai wannan fushi ne kan gidanmu yau haka ko ka taso wannan aiki aikin yi ne ba ta ciki za a yi da shi ba kwarai da gaske daidai ne kuma wannan da aka cika da alhamdulillah yaran mu a gida sun ba su iya magana ba sun ba su da bayan su ma za a ji suna daga hannu saboda haka suka taso suka yi sun iyaye na yi madalla da irin wannan tarbiyyar idan ya kai shekara bakwai sai ka tsananta mishi wannan umarnin an tara wannan ke ko amma kada haka aka ce ba za ka tsananta mishi ba ka taho za ka fita masallaci ya cikin shekara uku hudu sai ka ce ah, Muhammad ya zo mu tafi masallaci a ah, yau ba zai je ba sai ne amma in shekara bakwai ya ce ku je zai ka rike hannun dole ya zo to ka fara umarci in ko ya kai shekara goma to ya nuna abin da ka fara koya mai tun yana yaro aka ci shekara uku kuma ana nuna mai mahimmanci shi ana tsanantawa to ai ya kamata ya kai shekara goma ya shawa hannu ko to in yana wasa sai aka ci ya mun bulala da yin yana ibadan nan ba a wasa da shi to an wuce duk wannan matakin sai ya balaga sai kuma ya ci wannan ai kawai tsarin maslul halar tarihin sala zarin kawai a wuyan shi zai da amfani tun da ba bauta wa Allah da halice ba to ya koma kan zahira ya ce haɗu da Allah kuma Allah ya fi da zai da shi kai da amfani da ma'a a duniya Kusa akwai haɗari barin sallah da ma'a umar ɗan khattab Allah ya ƙara mishi yadda daga cikin maganganun da aka yi da Imam Malik ta fi da shi a cikin muwaffa aka da Abu Jahal shi cikin sunan ya yake cewa kula da sallah yana daga cikin alamar da yake sa a gane nagartan mutum domin duk wanda yake kula da sallah ya kula da haƙƙin Allah kenan ko to shi kula da haƙƙin mutane ba amma wani lokaci yana da wasa da sallah domin bi aula ya kashi da haƙƙin da yake ba na Allah ba da ga kuma Allah ba yana wasa sai ta da gara ma zai sallah ana ta da sallah shi yana kuma yana surutu lokacin sallah yayi lokacin zai fara hira da wasu ba wanda bai san muhimmancin sallah ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka lokacin sallah yayi ba abin da yake bari ya tsare mishi gaba komai zai watsar da shi ne kawai ni ya so an gama sallah a shi ba muhimmancin wannan abin da kai sallah ba jama'a ana fahimta ko dan haka jama'a kula da sallah wajibi ne duk wanda ya saka ci baya yi to kun ji matsayin da malamai suka dauka akan shi Allah ya kiyaye to ta kai bangaren wanda shi kuma ya zama sallah ne amma da mantuwa da hukuncin shi shi wannan babu wani laifi a kan shi saboda Allah da kanshi da ya halice mu ya riga ya ce ya yace mana wato duk wani laifi na abin da mutum ya bari da mantuwa ba da gangan ba rabbana la tu'akhidna in nasina wa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara kuma yace in Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa masakir wahid Allah ya yafe wa al'umma ta abin da suka na kuskure ko mantuwa haka mutum sai ya manta kila wani yanzu da muke mai sai suna haf har ku ga fa wannan magana kamar haka ba ban fi sallah a gara ba saboda ɗazu na yi kaza sai na man to in dai mantuwa ne to yanzu din nan shi to shi kuma a bisa haƙƙin shi yanzu ne lokacin azahar Za ka sai tsaye kawai sai ya miƙe ya kawo sallah jama'a ko kun fahimta Allah ya kama mu dace. duk wannan fa shine tsaye da sallah jama'a kun ga shi akwai aiki ko babu akwai aiki jama'a eh alaikum assalam wa rahmatullah na'am shi hannun layi, to kun ji jama'a amma sauran shi kare yake yi subhanallah wannan makamancin wani tambaya ne da muka yi magana a jiya ko yana magana ne akan akwai mutumin da shi kila ko ina da wani matsayi ko babban mutum da ko shi yana ganin ya girma ya girmi shiga cikin jama'a baya zuwa jami'i tare da mutane amma cikin juma'a yana zuwa nan da su bayi ma zai zo amma sauran shi kaɗai yake yi wannan kan yana cikin babban haɗari mugun kuskure saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji a jiya cikin wani hadisin sai yana cewa sallan da mutum yayi a cikin jami'i to bayan samun falala da ladin jami'i kuma yana samun daraja ashirin da biyar zuwa da bakwai wanda in mutum da yi wannan jami'in ba zai samu wannan darajar ba sannan kuma in ta ya yi sallan da kyau kenan ba in ya yi sallan da kyau shi ne ake tsarin sayu a kama amma wanda in ya fi sallah a jam'i to sanadiyar mutum ɗaya Allah na iya cewa ya karɓi sallan ku duka ko da ko mutum da ke sallan ba na ga rashin za ka cutar da kanka a rikin rinka yi masu tsaure wa kanka wannan irin opportunity din ya aka gaskiya ba daidai kan masu kaya suna yin sallah su kaɗai tare da cewa duk da yana yi to shi ba zai shiga hukuncin wanda ya bar kada ba yana yi amma baya yi yadda ya kamata da haka yaji tsoron Allah ya rika zuwa cikin jirgi yana yin sallah kuma ya sani cewa al'umman nan da zai rinka yin sallah a su to su ne fa gashin shi ba dan yau in ya kwanta ya mutu zai kai kanshi matsabata zai wa kanshi wanka su dai waɗannan al'ummar ne za su zo su taru su yi mishi waɗannan ayyuka dan zai rinka ne tun da kina gudun su da shi a cikin su duk girman shi ya kai manzon Allah amma manzon Allah kullum yana sallah cikin da haka kowa ya rinka duba wanda ne jama'a ko kana da mutum kana da sarauta masha Allah Allah ya kara girma Allah ya kara maka amma mutum da bai kai wato Allah da ya ce ka zo ka shiga cikin jami'i Allah ba ya ka ce ka zo girman Allah ka rinka shiga cikin mutane Allah ya gafarta mana da aka lallai ya tuba daga waɗannan irin ainihin wato ɗabi'u wanda ya yi a baya kuma ya yi na dama wannan shine sharaɗin tuba ko kuma ana tsarin Allah ya yafi shi insha Allah Allah ya sa mu dace to sai matsala na gaba jama'a har ila yau a cikin tattauna fadiyar sallah shine tasbihi da ake yi a gaɓoɓin sallah kamar na ruku'u da sujuda da makamancinsu ne matsayinsu waɗannan tasbihai suna daga cikin cikon sallah shi ka nan sallah salma ya ce fa'ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb a cikin ruku'unku don su girmama Allah kuna tasbihi shi ta aka sunna ta yi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wannan ɗaya ke nan cikin tabbatattun addu'o'i ko zikirori ko ambatan Allah da ake yi a ruku amma akwai su da dama samu littafin sifatu sala ko da tafi ne za ka shiga kawo sun su akwai su subuhun kudusun rabbul malaikati wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir da ko na kuka ne ruwan banta to abin da ke daidai shi ne duk da ka zo ruku shi ka ɗauki nau'i ɗaya kai ka ta shi ruku ya dade kai ta maimaita wannan bayanin babu kana iya yin sama da uku amma ba a san a rinka cakuɗa su a wuri guda ta yi hukuku sai ka kama na rabiyar abu su buwan ku dozin alamar a ka yi guda ɗaya ne sun ya so a wani ruku'un sai ka ƙara ɗaukan wani nau'i haka malamai su bayani don haka a sujuda amin ne a sujuda akwai ainihin wasu ainihin da ake yi a nan ma shi ma kana iya ɗaukar nau'i ɗaya ka yi a kowane sujuda haka ka rinka yi kana sassauyawa wannan shi ya da shari'a annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sujuda ana yin subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shi ma za ka maimaita sau uku shi ma ana iya yin wato yin wasu lafuzza kamar Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu har zuwa karshe to kuma bayani game da abin da ake karantawa a tayyiya ana yi malamai sun tattauna a kan wannan zama na ah, idan aka yi wannan zaman tayyiya a sallan da yake da raka a uku ko hudu daga raba da sauran banda a gaba kenan ko ba a yi zaman tahiya guda biyu akwai zaman tahiya ta farko akwai kuma ta biyu to a wannan zaman tahiyar ana karanta wato tahiya ta ne shi yasa ake kiran zaman dama zaman tahiya to ya ake tahiyar akwai lafuza da nau'ukan tahiya su ma mabambanta mafi shahara shi ne at-tahiyatu lillah as-salawatu lillah الطيبات الزاكيات التهيات لله الطيبات الزاكيات لله الصلوات لله ina fata gani sannan kana iya haɗa su kace at-tahiyatu lillah was salawatu was tayyibat har ila yau kana iya yin wato har at-tahiyatu lillah at-tayyibatu lillah as ina fata an iya yin waɗannan shigogi ya tabbata sannan sai kace assalamu ala nabi wannan shi ne abin da yake faɗa bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai su abdullahi dan masu suka ce sai muka ci gaba da cewa assalamu ala nabi dama a farko suna cewa assalamu alayka li ayyuhan nabi saboda annabi shine a gaban su kullun shi yake jan su sallah haka wa huwa baina zaharani amma falamma kunta qulna assalamu ala nabi da haka daga wannan lokaci har zuwa yau ina ta rike cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan shine sigar tafiya wanda ya kamata kowa sai ya iya to bayan tafiya akwai salatin annabi idan mutum ya samu da ya ta yi farko a kulli mai yanzu ki daidai ne in bai samu ba a cikin karshe ya samu ya shiga kaga aiki biyu kenan ko ta yi tayya da salatin annabi to a ya karshe akwai wasu tsare-tsaren abubuwa da ake son a yi na farko neman tsarin Allah daga wasu ababe guda hudu wanda annabi kan kanshi yana neman tsari Allahumma inni a'udhu bika min abadi jahannam wa min abadi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal wadannan abubuwa ne biya kwadai kan lalle lalle mu rika neman tsari daga ainihin wato Allah akan su a duk dukkiyanmu azabar jahannama azabar kabari suna rayuwa da mutuwa sai fitinar masihu dajjal waɗannan wasu bala'o'i ne wanda duk wanda ya samu kashi a ciki zai hallaka Allah ya tsare to bayan wannan sai an yi wasu wasu addu'o'i da ake karawa shi yasa za ku fitar ƙarshe musamman a jimawa wani lokacin akwai addu'o'i da ake son mutum ya yi domin a ƙarshen sallah Allah na karɓar duk addu'o'i da mutum ya yi to wannan shi ne ƙarshen sallan da ake son shigar da addu'o'i sabani yadda mutane suka juyar da shi in an yi sallama sai ka ga ana cewa da wasu addu'o'i a lokacin ana cewa ai ai ka riga ka wuto karshen sallah ina fata yanzu an yi sallama ko wasu zikirori na bayan sallama kuma masu zaman kansu to anan su ake yi domin fahimta jama'a shine ke astagfirullah astagfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabaraka kai tasbihi 33 hamdala ta 33 tasbihi 33 ka karanta ayatul kursi bi rabbil falaq bi rabbin nas da kulwa to waɗannan sune zikirorin bayan sallah to amma ta ga sai mutane suka ji waɗannan sai aka koma sai a rinka samun wani muƙaddimi karanta fatiha da alam na shara to ko ina aka samu a rinka karanta fatiha da alam shara da oho A haka a mun gama karantawa a sallah to me na sa mu yanzu makaranta kuma ba mu waye yake a yi nan rigimar mutane ne kawai jama'a wallahi da aka babu dalilin shi jama'a gane wannan da kyau ko a karanta ya kurki da lilafi a karanta amanar rasulu ita malam shi to shi ke san amanar rasulun nan me dalilin karanta shi ba dan ba wani hadisi da da falalan wani mutum ya karanta amanar rasulun ana addu'a babu jama'a babu <laughs> ba fata an gane ne wanda ya tabbata kun ga an ajiye su ka rinka ɗauko kuma wanda ba su tabbata ba to abin da ake kan hankalin mutane ba wai addu'o'in ne ba a yi ba a kai wanda annabi ya karantar ya fi garanti ko da na kana da kyau shi to mu na annabi muka fi so saboda khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace waɗannan su ne bayani game da yadda ake adalcin sallah to idan mutum yana yin sa a bisa wannan waje to kuma sai ya jimance su kuma sai ya ainihin wato tabbata a kan yin su da kuma gyara ikhlasin shi a cikin sallah to idan kai haka shi ne ka zama daga cikin alladina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiquna jama'a musulmi lokacin namu ya ja kwarai da gaske amma da yake mun so mu gama bayanin iqamus sala sai sa muka yi wato tsawaita na fasin da haka masu bibiya sai a yi hankali insha Allah in mun zo da gaba sai kuma mu ji sifa ta gaba daga cikin sifofin almuttaquna bi har ila yau Allah ya sanya mu daga cikin bayansa almuttaqina anan za mu saurara insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah